DW lafiya jari. Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiya jari. Shiri ne da ke ɗauke da batutuwa na lura da lafiya da kuma jin ƙarin haske daga masana a fagen kiwon lafiya inda suke bayyana matakan da suka dace na yaƙi da cututtuka daban-daban da suke addabar al'umma. Shirin na yau yana ɗauke da batun wata cuta da ke addabar tsaffi maza a karkarin nan Agades da ma wasu karkarin nan jihohin Nijar ita ce larura ta fitsari. Tala ahmadu ce ke lalai marhabin da ku a wannan lokacin. A karkarar Agades maza da suka haura shekaru 60 da haifuwa na gamuwa da larurar cutar fitsari da ke da nasaba da kumburar wani nama da ke ba da ruwan maniyi ga namiji da ake kira prostate da harshen Faransanci. Kuma kashi 80 cikin 100 kumbura yake sai ya taushe mafitsara tunda ta cikin shi ne mafitsara take lamarin da ke haddasa yawan fitsari akai-akai ga tsofaffi maza. Wannan cutar in ta tsananta na kai ga tiyata da bayan wannan tiyatar kuma namiji bai sake samun haifuwa sanadiyar cire wannan naman mai bada ruwan mani. Wannan cutar da cuta ce da tsaffi maza musamman ma na karkara ke fama da ita sosai. Domin shin cikakken bayani game da wannan cutar na yi hira da Dr. Ma'azu Ibra ƙwararren likitan tiyata ne kuma masani fannin cututtukan da suka danganci fitsari a babbar asibitin Agades. Da farko na fara da tambayar dokta shin me ke haddasa larurar fitsari wajen maza tsofaffi masu shekaru. To ita wannan cuta duka rayuwar dan adam dai namiji ne yana tare da wannan cutar akwai wani nama da yake hutarwa nan wanda yake shine ke bada kamar ruwan mani ga namiji da muke cewa prostate shi kuma yana tare da shekaru yana fara aiki yadda shekarar da namiji ya balaga daga shekarar nan zuwa sha bakwai in ya kai shekara arba'in da biyar kishi tamanin zuwa ɗari yana, kumbura in ya kumbura tun da muhutsara ta cikin shi ta bi sai ya rika matsayin muhutsara in nauyi ne da yawa ya taushe ta ta lankwashe kenan in hutsari ya zo bai wuce da kyau kamar kira ta da ruwa jikin igiya haka hutsari bai hutawa da kyau wani bin wasu tana yin tauri in ta tauri ke na mun hutsarar na hita danne a duk mako ana ma mutum akalla uku masu wannan larurar tiyata da ke fitowa daga cikin karkarin na agades maradi tawa da ma da magaran da ma bada magani ga wasu marasa lafiyan da cutar ba ta yi tsanani ba. kwararren likita mai kula da cututtukan da suka shafi larurori na fitsari Dr. Ma'azu Ibra ya ce wannan cutar dai ta larurar fitsari ana gano ta ne a lokacin da namiji tsofo ke yawan bawali musamman ma da daddare da a ka'ida in son samu ne ya tashi fitsari sau ɗaya. To shi yasa ita cutar nan a haka a cikin in ba an gama da na'ura ba haka an je an auna an turo ta an auda naman ba a iya sanin wani irin ciwo ne. Amma irin wannan da ake yin ecography ana ganin girmanta ya huce da ake so. Wasu kishi kamar biyu ciki ɗari tana rage girma ma ba ƙarin girma take. wasu kuma yadda take namiji jihar kararewar shi haka take amma cutai mu tsarar wannan nauyi ne take yi ko ta yi tauri sai ta danne muhutsara shine yake kawo wannan matsala kamar daga shekara 45 abin da ya sama wasu kuma yawan cuta ne na muhutsara kanta in tana datti baka zuwa likita kana shan magani wani zai wanke ta to wannan cutar sai ta sa ita kanta ya tauri kenan muhutsara yadda aka nihi tunda muhutsara cikin ta kibi ta taushe muhutsara to dokta kai zancen kamar akwai curuta waɗanda suke kaman za a iya cewa suke kawo cikas ga mahotsara kamar waɗanda irin ciruta ne haka a ciwo na hwari kamar mu a sai a ce jin tsafta ne eh, rishin tsafta ne kuma da wannan cutuka na ɗauka da ake yin hutsari don me ake cewa a kare juna a yi abin gaidi shine wannan eh wannan cuta ta mai yawan sa ciwon zahin hutsarin nan in baka zuwa kana shan magani ta jima jikin mutum tana kawo shi A cewar likitoci, a yayin da namiji ke shirin fitsari wannan naman da ake kira prostate da harshen Faransanci kan kumbura kuma ya takura hanyar fitar fitsari da ke bi ta cikinta. Wannan takurawan ne ke haddasa rashin fitar fitsari yadda ya kamata, dalilan kuma da ke kawo cutar ta fitsari. Kamar sauran cututtuka, akwai yadda ake gano masu dauke da cutar ta hanyar gwaji ga na'urar binciken lafiya don ganin girman cutar da ma sanin hanyar sama mara lafiya magani. har cutar ba ta yi tsanani ba in ko ta yi tsanani sai an yi tiyata in ji dokta ma'azi ibra kwararren likitan tiyata da ke kula da fannin larurori da suka shafi fitsari in ka zo gina likita karami in ya iya baka maganin zai faɗa ma in ba zai in ba shi da maganin zai baka zai faɗa ma ga hanyoyin da zaka bi ka kai ga kwararren likita wanda suka san shi eh mun san ban mu da yawa a ƙasa amma dai akwai wanda suka yi dan sani bisan shi wanda suna iya sa ka hanya in cutar ba ta yi bakari suna iya baka magani ma'ana kai ma ka dace ita abin da ake cewa infection shine ake cewa prostatit ita ba ana nihin tsuha bane ba datti ne yake taruwa in aka sha magani ya wanke ta shi kuma wancan da ake nihin da ake cewa prostate ta kumburan nan ta girma shi wannan tsuha ne na namiji in ba hudda ba za a yi a baka magani da za a yi ta yi tabshi tsarin ya rika wuta in biyi ba lokacin na dole an yi hoshi sai an yi tiyata to kamar idan aka yi matso haka tiyata babu wata matsala haka ba a cewa shi yanzu a mutum tiyata ba matsala babban matsala ta fari shi dai zan ta aihuwa babu shi da wani himin tambaya in mutum ya kare aihuwa ko bitan da ita ke kawo ruwan manin an gira an hudda ta babu ransa aihuwa amma ba zai rage namiji karfi ba wasu daga jiki ne in an yi wani hutsari ne zaka rika shi in kana yi kamar ya hausa mai ya buge ka sama kana yi wado Ahmed Musa na tsofo ne da ke fama da wannan larura ta fitsari ya faɗa mana yadda yake shi. To ni na yi shekara saba'in ciwon na yanzu ta dame ni kuma na nema magani ban samu ba tukuna. Ciwon nan na, na fashari wani lokaci sai ka ta yi kama wani lokaci sai su kubce maka wani lokaci kuma sai ya zamanto ka yi su ka koma kuma ka sake ka yi su. Na je likita kuma har yanzu ban samu magani ba. to da kaje likita an gwada an ce shi ne kake da wannan ciwon ne kake da shi ko kuma kakami suka ce maka sun baka magunguna eh sun bani magunguna amma har yanzu dai ciwon nan ban samu ta warke ba sosai to kamar yanzu idan magungunan da suka baka kana sha an ba za ka koma likita san dai sai ya koma nema waɗansu magunguna kenan ko Shi kuma Elaji Alal Gabdilla da wani baffansa ya sha fama da wannan cutar ya faɗa mana irin hanyar da suka bi don samun lafiyar tsofonsu da ya shekaru yana fama da wannan cutar. Cikin karkara wannan namu da zuka wanga namu na jiha Agadas. Akwai wani ciwo da yake damuwa mutanenmu. sayartu Safi kamar shekara 60 zuwa 70 haka yana damunsu sai ka ga mutum wajen yin fashari wannan yana samun matsala kwarai. akwai mutane da yawa wanda na gani suna da wannan matsala sai ka ga mutum yana tashi so biyu ko uku haka wani bi ma har fashari su zamanto suna fita mutum bai je wurin da za a yin su wannan matsala ni na shaida akwai takwarai tunda muna da safi wanda ta kama wani tsofonmu sai da aka kawo shi likita kuma daga nan likita an koma da shi ba mu samu dama ba sai daga kai shi aka fita waje da shi can wajen najeriya wani likita na zaria daga can aka yi mishi operation wannan yanzu tubarakallah da dama yanzu ya wuce shekara 80 yana nan tubarakallah ya samu magani yanzu yana yi a lokacin da ake fama da wannan larurar fitsari ta maza tsofaffi. Ana buƙatar a gaggauta zuwa asibiti don samun magani tun kafin ta tsananta. Domin ko in har ta kai ga tiyata, namiji na rasa haifuwa kwata-kwata ganin yadda wasu mazan ka haura shekaru saba'in suna haifuwa. To kowane ƙwarin gwiwa likitoci za su baiwa marasa lafiyan ga dai Dr. Ma'azu Ibra ƙwararren likita ne fannin matsalolin da suka danganci fitsari dauke da bayani. To kira ga tsayi wanda suka huce mu a nan kisan da mutum ya huce shekarar nan saba'in wani baya ma kula lahe shi kenan in iyalin shi sai ga yawan bawali duk inda ya wani wani awa ma baya yi kenan in ka gaina wannan ko biyu magana kai kana iya zawa ka ce a bar a kai ka wuri likita ya auna ka masu sauraro da haka muke jin labulen shirin a madadin abokan aiki na na sashen Hausa na DW da suka taimaka mini wajen kammaluwar shirin ni da na shirya kuma na gabatar Tila Amadu ke ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya.